أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتهدئونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا فأقبل بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون أعوذ بالله السميع العليم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 اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو إشرين دبير غا وطن شاكرا وطن دلقيدا هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم تبو طيا دقريه حدود أربعين دقفو Allah ta'ala muke roƙon ne mana da sai da muwafaka na duniya da lahira don ƙarfin sunayensa muna dai cikin suratul baqara aya ta saba'in da biyar inda Allah yake a fatatama'una an yi uminu lakum wai sa rai kuke ya ku za su yi imani da ku al'umman annabi sahabban manzon Allah da sauran mutum musulmi ma na duniya gaba ɗaya har zuwa ƙarshen zamani kuna zaton kuna fare in an ce kwaɗai daidai ke da arki yanzu fare kuke mutanen nan za su yi imani da ku za su gaskata abin da kuke yin aiki a kullum musulunci abin ƙirƙiranci na wurin wa kada kana fariqun minhum ko fadura yanki daga cikin mutanen na sun kasance yasma'una kalam Allah sukan saurari zancen Allah sawa'un taurata ko inji ko alkur'ani yahudu nasara gwamnatin sun mulkin mallaka mustashiri kona kuna zaton mutanen nan fa ne masu sauraron zancen Allah su ji shi su gane shi sun mai harri ku sai su juya magana kana zaton wannan zai yi imani min ba'adi a kaloku bayan sun fahimci magana ko mutum ne ma laifi ga shi ka kama shi da laifi sai ya juya magana kana ganin ya tsufa ai da ka kama shi da laifi a ba ka gane ba ne ba ka gane ke shi ne saboda haka ka ba saboda haka ka ba. da au ka kai ashe wannan martaban na fahimce ka kada ka yi wahala da shi ka nemi yadda za ka yi da shi inda wanda za ka nema ku ya hulɗa ka nema in babu kai haƙuri da shi amma abun nan da iba zai ci gaba da imam sai dai ku zauna shi doya da manja har mutum zai yi laifi ka faɗa masa gaskiya ya fahimci gaskiya sannan ya juyar da ita abun tsoro ne wannan aya ta nuna mana haka kuma ma da za ka juya za ka tsallon rayuwa ka gaba da awu ki isa wani kaza ki isa wance kaza ki isa wance kaza Allah mun gode ba da ka fahimtar da wasu don kalla ce ce wai ku zamani ko ke mutanen za su imani da ku kana fariqun minhum fa yanki daga cikin su lafi sun mai thumma yuharrifuna yaushe min ba dima a kaluhu bayan sun fahimci magana da kyau sai su je da ita ɗaya daga cikin kila maganganu sun fahimci an hana masu farauta ran asabar sun gano laifi ne ga Allah sai suka fatar tsoron jimma kifi shiga ran asabar alallaha da suka kwashe to wanda za su imani da ku mutumin da aka ce jini ba kyau sai ya sayar da jini sai ya kashe kudin wannan kana ga zai imani mutumin da ya san in an kira sallah ba a sallah ba a aikin komai sai an gama sallar juma'a kowace sallah ma sai an gama amma na juma'a ya fi tsanani sai ce kai ɗan ƙarfe biyu ne zauna gida ne mu su ƙarfe ɗaya ne sha ya je yi wa sallah ya ce ɗan ƙarfe biyu je kai wa sallah kana tana zai yi mani tana da wani da alama zai dawo da gangan fa ike juya wannan yana dawo ala karewa imani sai da su da wata fiya kawai hmm? eh za a daidaita shi wuri guda ɗaya dole ne ya kulle in an kira sallah dole ne ya kulle kamar yadda ke ganin can an je kasashen masu sallah mu ma kasashen ne amma dai mu mun sabo matsalar ana ce maka Allahu akbar Allahu akbar a jiran komai mutum zai ja shagonsa in ma kana cikin kana da hankali ma ba ka jin yaren sa in ba ka jin kona in dai ka ga jin yi kofa za a rufe da kai kana nawa wannan nawa wannan a kiran sallah ake in an gama ma na ba da minti biyar ko dan ka ba ka yi ƙarshen ka sai ka tashi ba ma guje ba ma gujen ka duk ilimin ka to nan akwai kila misali mu mukan ce a fata sama ona akwai tauraro ko kalle shi a kafa kila wasu nan ba su a fata sama ona a sam'o kan raja ma'anan shi kanan sare wa huwa tarakkubu shay'in mahabobin tsarin wani abu kyakkyawa mai soyayye kamar tsam'o akan kira hadiri tsam'o سودا انا قال هو صار وضده الياس كيس يسقط الدري سوتك كلمة تكرشي من بعد ما عقلوه ما عقلوه نن يا فسر اشا كتمو بي باش لما باتي ديك آية تطبعين دي ما عقلوه أي فهموه فهما جليا ثم فهم ثم جنن دكتو فهمت واضحا ومع هذا ho ala basirati su haɓa masa bisa hujja suna sani za su juya abin da gangan wanda ke da irin wannan hali yana yi wa sabon Allah haka yana wa ƙarya haka wannan yana wa cin amana haka wanda mutum akwai ban tsoro kare da shi shi kenan sai mu ɗora ayanmu wa hum ya'lamu suna sani wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wato munafukan yahudu kenan da munafukan nasara musamman da yahudawa idan sun sadu da masu imani qalu amanna tunda yahudawa ma kashe kashe akwai na gini akwai munafukan su za su shigo mu'minai su shiga wa'incan in sun sadu da musulmai masu imani su ce ai mun yi imani waye bai san annabi muhammadu ba ai gaskiya ne an faɗe shi a littafin mu wa idza khalau ba'dhum ila ba'd idan suka koma isu isu ato atu haddithunahu kun faɗa masu bima fataha Allahu alaikum da abun da Allah ya sanar da ku Allah ya sanar da ku annabi Muhammadu gashi gashi bayan malamai sun yi bayani ba shi ne ba sai ku gaya musu akwai liyuhajjukum bihi inda rabbikum nan he nuna maka ba hude bai da imani mu su saboda yana da za a yi wa Allah waye a wayansa yana ganin Allah bai ganewa sanda menene yadda suka ce wa musulmai ba sunansa a littafin mu mu ba mu san shi ba mu ba a da labarinsa manzon da aka ce a cikin mu shine kaza shine kaza suka juya magana sai su dauka Allah ma ya yadda haka ne da yanzu misalin ka duba kamar misali ne a ce kana da ma'aikata ka zo wani daga cikin su sai sai gaskiya ne mun dai lalace abin da mai ba mu daidai ba aikin nan ya kamata mun yi sama da haka sai wani ce don me za ka faɗa masa haka idan ka faɗa masa haka gobe abin da ya same ka ba mu za ka mana kwata-kwata ba a taɓa yadda ma'aikata su sanar da mai aiki an yi kaza kaga shi ne a su haddisu suna hu imam hasan allahu alaikum to siffan nan ne don al'ibaratu bi umumin alfani la da kwasosin asibabi in dai gaskiya ne suna kamata kowa ya santa a gida a cewa kakku bari alhaji ya ji hmm, in alhaji ya kuwa yana ne na kan ba a ɓoye alhaji ba zai yi ba gaskiya ne alhaji mutum ne in ya je wani wani ya ɓace masa sai suka ɗauka Allah ma haka ne kakku bari Allah ya ji abin da muka yi mun zauna mun haɗu akan annabin nan ba shi ne ba kun je kuna ce muku shi ne kun san wannan abu gaskiya ne to idan muka je gaban Allah da kama mu fa kun san ba sa jin tsoron wai da suka koyi nan suna ga kwanje gaban Allah ba komai ba fa ne ba ku yi ɗan cikin mu'amalolin mu za ku ga akwai masa wannan halin wanda kawai idan aka yi ƙarya ko aka aikata aika aika in dai aka bunne shi to suna ga Allah ma bai san shi ko da ba su da littafin da suka rubuta wannan amma in ba da haka ba ai ba za a taba a rufe a yi aika aika a ce maslaha aka kalla maslaha maslaha ku yi cuta ku cuci mutum ku ce masa maslaha a haɗu a cuci mai gida a ce maslaha a haɗu a cuci shugaban aiki a ce maslaha a haɗu a cuce sarki a ce maslaha ina maslaha sa aka ce sarki ba zai ci nasara a sarauta ba sai ya samu masu taimakonsa bai samu masu taimako dole sai yana da waziri waziri sai mai ikhlasi gare shi ne gaya masa gaskiya sannan mai kamewa sannan waziri nan ya kasance ba ruwan shi da duniya yana da kwakwalwa duk ba za a ci nasara ba sai da kuɗi in an samu kuɗi ba yadda za a yi a samu kuɗi ba a samu gyaruwan jama'a ba ba yadda za a yi a samu gyaruwan jama'a sai an yi adalci sai tara ƙabiyar manti ƙabiyar ce mantikiya sai ce kenan mulki ba zai zauna ba sai da adalci ƙabiyar mantikiya kai bari mu fita daga mantikin nan Allah ta Allah jabi ya karanta ta ba yadda za a yi al'umma ta fi nasara ba da alashi ba in dai habban an hukunta mai laifi ba a bari an san ki an hukunta shi ba an ɓoɓɓoye in an gan shi ma a juyar da magana da mu da zaman lafiya in dai wannan gidan ne tukun abada da mu da mu ci nasara abada mun ji dai kayaniyan mu ka tara kwabban da za ka tara ka yi haya da za a dinga labarin ka a duna shehuwa ne ka dinga bana amma ba wata nasara da kuci babu wani abun arziki da za gani tare da ku mai amfani wanda ya amfanar da al'umma annabi muhammadu babu wannan ne yankan kalla ta take kai da fa matsala tafi hmm? hadin ya cika yahudawa na na ya yi kamar jeji ne yadda su baka ji ma wani malami na cewa ainihin malamanmu da suka yi ilimi ba su yi aiki da su ba sun yi kama da yahudawa malamanmu da suke bandan-bandan akan jahilci ba su yi karatun kirki ba su dinga hauragiya su shiga sannan su fitaran sun yi kama da nasara ai tun daga fatiha tun daga fatiha al'amuran nan a farare suke sai dai mu ganewa da gangan har akwai wannan koye-koye ina amana ina ko nasara mun yi ban kwana da ita shi ma ya tsina kan ya tsina kanka da kanka Allahumma illa in jahili ne in ana uzuri da jahilci abin da kwace kakkan magana jahilci ba uzuri sai in za ka iya jahiltan wannan tun da akwai mutum in ya bullo daga inda ya bullo ka kalli irin malaman da suka karanta da gida ta ce ba mamaki zai iya samun ka amma zauna ka gyara karatun ka afala ta akiluna wai ku ba kwa gane wani ba kwa gane mutanen nan ba ku gane kabiyoyin nan awala ya alamuna haba yahudu ba su sani bane ba annallaha ya alamu ma yusiruna wa ma yulinu har da za ka yi ka amali Allah ya ji Ha a kai ka ku faɗi musu har Allah ya ji ya tutsaye su gobe kiyama to ko da mutum in ka ɓoye masa ai Allah ba ya gani kuma Allah sa ya ce sai ya ɗauko fansa wa bawan in ma bawan bai ɗauki mataki ba Allah zai ɗauki mataki da kansa baka ga yana hadisai da yawa masu cewa Allah na ta ina fushi na kan ɗauko fansa wa bawa na yadda zaki ke ɗaukan fansa ga iyalansa zaki na mutum ba zaki na dabba ba yadda ka san zaki in ka jangwalan musu gida kai ka san dole yara rama akwai wannan an masa farna haida zai amma muddin ya dace ga suwa da sun zo gida sun muku kaza a a ai an gama an rama ba ni za a yi wa haka ba zai kwashi a ranfa ke ma shiga wajen to Allah ce na kan ɗaukawa ainihin salihi mahoyina walina amsa yadda fanfa yadda zake ke ɗaukan an awa yaransa wannan ba zake na mutum na dabba ba zake na mutum muddin ka zo kila ka karya masa kari ko ka saran masa wa balle ka fari uban ko ka saba wasu ai ka san kai ma da kai da zaman lafiya ta kare to haka Allah na tsare da bawa don haka nan hisa ka ce azzalumin jinkiri Allah yake masa idan Allah ya damce ki bai kwacewa wa minhum a yahudun nan akwai ummiyuna masu karatu kawai la ya alamu dal kitaba fa subhanallah mana hadda kawai suke kamar yadda al'umma musulma ya su zai je ya kula da makarijin horo sifatul lazima na kara'a wa sifatul arida karatu masha Allah zai iya rera ma karatu amma bai san komai a alkur'ani ba haza himar gaskiya yadda ake bude makarantun hadda nan wallahi kusan ba tafiyar nan burin yaro ya haddace a kira iyaye a kira kakanni a kira wane ne ga ɗanku mun haddadar da shi a ajiye shi a kan mimbari a ja masa nan ya fita a ja masa nan ya fita a ja masa nan ya fita wuya za mu yi da kai ne Allah ma wane keto masa wane keto masa in ma an tashi ba a ɗaukan a ɗako na gari gari ne a ce ya gama da sai a ce shi ke nan sai a fara murna me ya sani dako ɗan dakon me ya sani a zo a sami shi a bashi karantarwa ne kawai fa shi a jin koyar da kira shi kuma ya kashe kansa lokacin da ka yadda alkur'ani lokacin ka samu za ka ɗaura ɗan ba in ji bahaushe na neman ilimi amma baka san komai ba amaniya ne kawai shi ne za ka ya koma gini na ce wane bai iya cewa ghairil magdubi alaihim wala ralin ike cewa an bai shi ba sallah da wani dalil? ai kai barnar ka tafi tashi tun da baka san abun da sallah ba ta inganta sai da shi ba ana haɗa masa tambayan idan misali aka ce maka ah, e, e, idan misali liman ya rage ya ƙara mai yake da suna wannan rafkan wannan idan misalin mutum ya zo ya da liman yana sallah ina da sallah a baya ina da sallah a gaba إذا A القضاء ya tambayi ما ne, أذا ya tambayi لك ne. Me yi مي me yi بناء keke ba malami ne ba na addini malami ne dan kwangila dan kasuwa kana haddatar da jama'a kana karɓar talofifin su ummiyun la ya'lamuna alkitab ba ba su san taurata ba illa amaliya sai karantawa na'am hanya guda ɗaya ce mu koma mu ɗauki gaskiya ba hanyar tsarin yadda an ta ce suna koyan Qur'ani aya goma za a yi a san fassarar musiba ko guda ɗaya ko saba wa mutane za a saukar da su a samu tarwafi shi shi ne babban musiban musiban kubarin duniya kuma za a ce sanan ake gina makarantar babban musiban ku duniya tunda in ka wace makarantar ka za ka karantar da tarbiyya su iya karantawa su iya aiki da karatun lokaci ka za za a ɗauki shekara ka za kafin a gama kowa zai ɗauke ɗan shi kai kowa za ka yi haƙuri ɗauke ɗan shi dole ka bude ka tara a irin kamar da ke wanda ke son sa ɗan shi to za mu bude makaranta kakkace mana shekara kaza zai tafi muna ya iya alkur'ani ya san saƙon da ke cikin alkur'ani alaba shi daga nan mu ya cilla shi gaba ba sai ka ba da yan da ka duka ba ka ba da ga me ya laifi cikin in wancan ɗanka wani ya zama director ka samu ya zama imam ka samu wancan ya yi kwamishinan yan sanda ka samu wancan ya kai janar da soja ka samu wancan attajiri ne yana zuwa kasuwa dubai da idan shi wannan shi kuma a alkur'ani ciki da bai a addinin musulunci kana da shi shi ma yana zaune yana bayar da addini kyauta rayuwar shi gaba ɗaya ka zo ka kalle shi ka gida daɗin kallon shi me yasa ba za ka yi haka ba duk ka tattara su yana sai neman duniya wancan na darakto wancan injiniya wancan likita wancan lauya wancan soja wancan ɗan sanda wancan menene wancan ɗan siyasa sai kiran gida ya haɗu gida ya rushe na budda ku samu mai addini sauran za su yi addini amma ba mai rufi ba ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون بارتو كفن تقوم با إلا مغنغنون لسكي شاكي فاتيني زسو سكي وانا هنا عيب داهدو قايد دمالا يفطرات راسو لعل مغنغنون لني أتيكي راسو شرق الكلمات أفا تطمعونا magana ta gabata a kai alhamzatu a ɗinkan lil inkaril istibi'ati na nuna kin abun ne wanda ma ba zai taɓa yiwuwa ba kama daina fara ran abun zai yiwu kalman attabu ta'alluqun nafsi bishai ratayuwan rai da abu ƙwallafa rai da abu ragabatan fili don son abun ya auku yu'minuna lakum yutabi'ukum yutabi'unakum cewar rasuliku ala dinikum ne dinin ku al-islam kuma cirare kalam Allah akwai na harku wa yadkhulu fil jumla alladhina sami'u kalam Allah ma'a Musa alayhi salam wanda suka ji zancen Allah tare da annabi Musa fi jabal Tur wa hum sune wajen mutum saba'in alladhina tarahum Musa wa kharaja bihim yafita da su ila tsuri talaban li taubatihim neman su tuba da so makoma inda muka taso kalam Allah ai fi kutubihi zancen Allah a littafansa sukan ji maganan ai ga na annabi Musa ma wanda suka ji wancan mai da suka harrafa shi haka nan ka والإنجيل والقرآن كل هؤلاء كلام الله با حاليتا بني وإنما بنغنوزا انتعلينا الله لتتفنن كو يحرفونه يا بايش نحرق التحريف مصدر حرف الشيء إذا متكركة أبو إذا مال به ilal harfi in yan bai karkatar da ke zuwa gefe allazi huwa tarfu wanda ke wal budu an jadafi da nesa daga tsakiya idan misal mutum biyo hanya zai zaba ga ya bar ya koma gefe har ina hawa kan me duwatsu duwatsun nan tunda an yi kwalta akan yi mai kyau akan yi gefe duwatsu duwatsu wurin fakin ne ko inda ta ɓace to wanda ya harrafu wanda ya sauka har ya sauka kan wa'in na buna harrafa an tariki kenan kila sai dai in ta ya fita to haka nan mutu abin nan to can inda dai muke magana eh, lamba na biyu ko yi harrafu na ko a shi shine za a fassara ga wani nan ko wata yuharrifunahu at-tahrifu an fassara mana shi a kafa to kuma ga ƙarin fassaran al-mailu bil kalami juya magana mutum ya gano an kama shi ya yi menene ya yan koke koken sai ke kaddara su tsautsayi ne ko kuma ba a fahimce shi ba ala wajahi akan yadda maganan yake la yadullu ala ma'anahu kama qalu fi na'atir rasuli kamar yadda suka faɗi a fitar annabi fi taurati suka ce asalin siffar ta taurata akhalul ainaini riba'atu ja'adu sha'ari hasanul wajhi ga su fi guda hudu na ɗaya ba annabi mutum ne mai tozali kamar da tozalinsa aka haife shi kwallinsa aka haife shi idan nan can saki baki kullum yake gefen nan fari saki yake iya shawa ido kenan kuma shi annabi siffarsa ta biyu a katsaki yake ba dogo can ba ba gajere ba ba kakkaura ba ba siriri ba kaga hudu kenan yana tsakiya cikin hudu kaga iyakar kyan halitta kenan ja'ad sha'ari gashin sa haka yake tsaye yana da kauri ba kwance yake yala yala ba ba kuma gungune yake ba na hudu hasanul wajahi shine siffan annabi a taurata da suka tashe suka ga annabi haka yake bayan an aiko annabi suka ganshi haka ya hau wa'annan siffofi duka mutane sun fara magana shi ne shi ne dama ga yadda yake ga dama ga yadda yake sauran almajirai da suna manyan malaman su suka tashi suka ce ba haka yake ba ya suka juya magana suka fassara magana a tawilon wancan an da za a turo azraq al-ainaini sabt ash-sha'ri wato dogo ne sannan idon sa shudi shudi shudi shudi algashi algashi sabt sha'ari, shari gashin sa yana yana mai bakon jadu don haka suka tsaya kai da fata ba shi ne a taurata ba kaga harraful kalima amma wa da ihe to kaga wa'anda suka ka sai da suka ga annabin tukuna aka fara imani almajirai kanana kanana sun fara ba da kai manya masu takawan cikin sun ba da kai suka yi baza suka canza littafin suka canza ayan suka canza ma'anan ayan tun da lokacin tauratan ba ko aiki da ita ba wa idza laqul na amanu kalman sifan munafiki idza idza laqiya munafiqu wal yahudi al mu'minina munafikan yahudu idan suka faru da mu'minai qalu amanna bi nabiyyikum sallallahu mun yi imani da manzonku ai ne wanda aka faɗi a littafin mu wa dinikum da addininku gaskiya ne sai kalma atuhaddithunahum alhamzatu bil istiqam hamza ta tambaya ce al inkari ma'ana yanzu abun da za ku yi kenan bai kamata ku gaya musu wannan magana ba wannan abun da kuka yi a cikin su bai dace ba wata hadithuhum ikhbarul mu'minina bi nu'utin nabi barsawa annabi da siffofin annabi barsawa mu'minai da siffofin annabi fi tawrati bima fataha Allahu alaikum ai idan kala munafiqul yahudi idan munafukan yahudu suka ware suka koma isu isu bi ru'asaihim da malaman su an karu alaihim malaman tunda ana takuɗe eh, suna zuwa majalisar annabi eh, su ji menene annabi yake faɗi ya yake tattaunawa da su to masu zuwa suna faɗi wa mominai sai su tara su suna musu inkari suna gargaɗin su أنكروا عليهم إخبارهم المؤمنين بنعوت النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة وهو مما فتح الله به عليهم شيني أبن الله يسنده ولم يعلمه أي من غيره ولم يعلمه غيره Allah bai sanar da wasu daga cikin ƙabilun al'umman duniya in ba Yahudu ba, su ke da littafi, Allahumma illa nasara. To nan ya bada da haru. wannan naharu yake minal ja'izi yana daga abun da fassaran za ta yi an ya kona ma'ana bi ma fataha Allah bihi alaihim abun nan da Allah ya buɗa masa ay qada wa hakama min inzalil masa'ib bihi ya yanke ya zartar da saukar da musibu da su wal kawarisi bi asalafihim sun san duk maganan da Qur'ani ba da labari an mayar da wasu bilai an saukar musu da kaza an yi musu kaza wahiyar kafira li'anna fataha takunu bi ma'ana haka ba Allahumma ftaha bainana wa bainahum za Allah kai hukunci tsakanin mu da su ومنه قوله na ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق الله كي hukunci da gaskiya tsakaninmu da mutanenmu ihkum ma yani shine ainihin ifta to zai yi wa wannan shine ko su hada duka kalma na gaba zai hajjukum bihi yaquluna lahum yahudawa suna cewa la taqbirul mu'minina bima khassakum Allahu bihi ku daina labarta wa mu'minai abunda Allah ya sanar da ku min al-ilmi hatta la ya hatajju alaikum bihi yadda ba za ku yi su yi muku hujja da shi ba a kanku fa ya galibukum su kada ku wata komal hujjatu alaikum fa yu'azzibakum Allah wai kamar yadda muminai ba su sani ba to Allah ma bai san abin da aka yi ba sai a shiru kada a bayyana in aka bayyana aka kore su to ne gobe kiyama zaka ce ai ga abun da aka ce muku ga abin da aka ce sai Allah ya musu azaba Allah bai sani ba sai an gaya maka yahudu a koma dobi na haro din hadar kalam jarin ala aqidatil yahudi wannan kalama kalamu yake wannan magana ta gudana bisa aqidan yahudi shi yahudu yana da kudurin da inda dai ba a sani ba Allah ma bai sani ba fi tashbihi himar rabbu ta'ala bi hukamil bashar wajen kamantawar ubangiji da suka yi da mahukuntan mutane kada a faɗi gwamnati ta ji kada a faɗi karki ya ji fi rawajil hiyali wajen karɓuwan hiloli alaihi wa imkani mugalaqatuhu da yawan Allah i kuskure wa annahu ta'ala yujadu shay'a yana samar da abu thumma yandamu wa ya'sifu yayi nadaman yansa kama huwa sarihun fi tawratihim falidha ankaru ala ba'dihim dan haka suke gargadi wa fatin su ku daina fadin abun da yake a cikin littafi har Allah ya je hukunta ku kai ikhbar al-mu'minina bi sidqi an al-muhammadiyya makafata an ya tajjo alaihim yawmal qiyamati bidalika hada saki ta yara to amma irin wannan dabi'a in ka dobe ta tana nan a wurin mutane haka tsakanin mutum da mutum sai a dinga cewa kasko faɗi ya ji to in Allah ya sanar da shi fa duk inda ka kai da koyi abu sai Allah ya baka rashi mahama tubu'in tutasir fil ayyam mu koma inda muka taso ummiyuna sai kalman ummiyu al-ummi ila ummihi wanda aka jingina shi zuwa ga mamansa bai san komai ba kuma aka ce mun je mun same shi yadda uwarsa ta haife shi ka annahu ma zala fi hajira ummihi kaman bai gushe ba yana nan cinyan maman shi lam yufarikahu فلذا هو لم يتعلم الكتابة والقراءة ونشين أمي أقول نحركو نكر شيء وجائز ana جائز نند أنا فطر أمي وند يد وتتعي shi. bai iya karatu ba bai iya rubutu ba to amma halan ne ainihin daidai ne a luga an ya kona mansuban ilal ummati an jingina shi zuwa ga al'umma فيكون بمعنى العام المنصوب ila al'amma. wannan kenan wata fasara sosai mu je na gaba ko amaniyu ummiyuna illa amaniya amaniya al'amani jam'u jam'i ne na umaniya ma'ana buri wahiya imma ma ya tamannahu al zai iya daukan abinda mutum ke buri fi nafsihi arafa min shay'in al husula alayhi yana so cin masa akan ce masa buyi wa al qira'atu ko kuma ce karantawa min tamanni alkitaba tamanna alkitaba ya karanta littafi idan qara'a sai mu duba can sama na kasa kai wa shahidu ainihin qawli qawlu sha'ir maganan wani mai waka mai yabo wanda ira raja, yana yewa ga yana wa ina yabon annabi yana yabon Usman dan Affan fi Usman radiyallahu anhu yana cewa tamanna kitaballahi awwala laylihi wa akhirahu laqa himam al-maqadiri tamanna kitaballahi ya karanta littafin Allah awwala laylihi nan kaga ana karanta ana fassara tamanni karantawa ba su san littafi ba sai dai karatun wa akhirahu ƙarshen dare laƙa himamal maƙadiri ya sadu da mutuwa tun da kwana a karatun alkur'ani da asubahi aka kashe shi akan alkur'ani ai kara alƙur'ana fi awwalin laili allazi qutila fihi wanda aka kashe shi radiyallahu anhu na'am mu koma can asali dai mun samu fassaran amali yanzu eh, an masu irin namu an juya shafi to wannan duka kalmomi ne da wasu ƙarin bayani a cikin nuhu yanzu ga ma'anar ayati saƙon da ke cikin ayoyin kusan kawai sai dai a biyu kiro ta'ala alal mu'minina tam'ahum fi imanin Yahu, dole Allah na nuna الله yana nuna ينانونا wa muminai. mana zargin tunanin muminai kwaɗayin muminai fi imanin yahudu wai yahudu za su imani gare su bi nabihim da annabinsu su wa dinihim cewa ko daina ma tunani ko daina kwaɗayi ko daina ma farin yahudawa za su yi imani mutanen da mugaye ne wa yadhkuru yana tunatar da wajha adi. Eh, wajen ga siffar da ta sa yana da wuya sai imani mutane mutumin da zai zoye musulunta ya samu shekara hamsin ina ka ina musulunta yawa ya zoye yana sanin duk abin da ya shigo ciki in dai mutum ya zo daga wani hisa dole mutum ya zo daga ko'ina ana son a san shi a san shi a can inda yake ba ana tuhuntan kabilarsa ne ba dole a tuhunci rayuwarsa ina iliminsa da wasu ke hulɗa yaya aka yi ya yi kama da mun yabu ko kawai bai kama da kaza ba kawai mutum ba zai zai musulunta a yadda da shi ba a'a za a baki musulunci za a koya masa musulunci amma ba dole a yi bincike a kan mutum ba zai musulunta yanzu bai ce ni ne shugaban wuri kaza ce masha Allah ba zo kai mana bayani yi bayani nan da kuka yi ya yi bayani da ya bata muku da jahili dulmi yanzu zai mutum da ya musulunta ba ya dai bayani bayanin wa yanzu kan ai na san musulunci da ka san musulunci ba ka san musulunci ba yanzu ka musulunta jahili ne da kai zauna a karantar da kai addini tukuna sannan mu ga irin kamun ludayinka har da za mu baka shugaban da'awa ta ina za mu baka shugaban da'awa yanzu ka musulunta bai taɓa yiwa ƙarshen ta kama sulunta ne don ka ga sirrin mu kuma da za ka dubi irin waɗannan masu musulunta a yau malam za ka ga wani yana magana izilanci ke shegantaka kawai ike shiryawa ya shirya ga ta ƙarya ba ta mutane suna gana ma ba sa ba ai an yi kaza ai an yi kaza ai an yi kaza yi ɗauko tarihin ƙarya in kana son ka gano haka to mai shi ka ce to yanzu abin da za a yi ba a tudun wada za ka yi wazi ba ba a kaza ba yanzu mu je mu shiga cikin wa'ancan kasashe ka nuna musu kafin littafin ba za shi ba a a to shi kenan yanzu mun ji ka musulunta ka ga shiga wurin can akwai hadari za ku kashe ka suna neman ka mu ma mafan haka to zauna a sa littafin ka karanta mana da yara so za su fita a buɗe makaranta ko ba shi ci ko ba shi sha ko ba shi wurin kwana ya zo ya karantar da yara abin da yake faɗin yarukan da yake nuna ya iya yare ba ya iya yare ba an yi ka da shi an yi ka da shi su suka rubuta ka ba ke duk wanda da rubuta ta ko ke ka baje wa yaran mu a naibi masu kwakwalwa su kewaye shi talatin haka ya horar da su a fake su duniya a ba su wasu 'yan shekaru a duba shekara ka ba a kalli kwakwalwansa a kalli kaza a horar da 'yan shekara biyu su fita daga nan a sa wasu zubin na 'yan uku a sake sa wasu zubin daina hulɗa ba mu yadda dinga yawo ba yau ina kano jibi yana mai duguri gasa yana lagos kista ya tafi sokoto gasa yana mai ina yola yana zuwa yana ganin sarki wani sarki wani ya haɗu da ita ya fawa ne yana tare da alajewa ne ya kai musulunta kai ka zo kai addini ko ka zo maula ne a tsayar da shewari wuri guda masu faɗa a ce wannan aikin jama'a su ne ko aikin sauran ƙungiyar jama'a su zai ke da irin wannan ƙarfin don duk wanda ta ce ba a yi da shi to ba a yi da shi ba tana da damar ma kashe yanzu tun da ka yi kaza ka yi kaza to bismillah ai muna fan haka ne ba kuɗi ne ba abin da zai ci dai abin da zai sha dai in ma ba ta da shi ta zo wurin mu wani ta karɓa sai mu tara masa me amfanin mu sai mu tara kuɗin amma a tsare shi wuri guda ɗaya ya ci gaba da ba wa yara ta ne mu ma ba mu yadda ba ije cikin kabila su kila su kashe shi in gaske ne za su kashe shi amma ba da wa yaskuru wajhu abi yana ambaton fiskan su ma'ana rikin nisan su bima orifa bihil yahudu da abun da aka san yahudawa da shi salafan wa khalafan su ne na da halayen na yau ne da gashi. Hmm, yahudu akwai rufa-rufa wal ihtiyali da wayo juya abu bi taharifil kalami Wata tabaddilihi da canza shi amiyatan wata tadlilan don addabari sadar mai da ke hausa addabawu وتضليلا حتى لا يهتدى إلى وجه الحق فيه حتى إن بضاء التمغان قفيابا ومن كان هذا حاله وند وانا شيد الأبيئة يبعد جدا تخلصه من النفاق زي يويا في الشيء لغنا والكذب دروا كده كريا وكتم عن الحق وإذا لقوا الذين أينهم آمنوا qalu amanna wa hum kadhibun kuma kajja suke ba su imani ba wa idza khala ba'dhum bi ba'd an fashin su suka hadu da fashi ko aka hadu can a kulau ko a can gina ne inda taron su yake an karu ala anfusihim ma faha bihi ba'dhum lil muslimina abunda fashin su suka furta wa musulmai tun da su a taru a yi mitin a taru a yi mitin an san yahudu da shi sama da shekara dubu biyu min sadiki nubuwatin na rasuli na gaskiyan takan manzancin annabi muhammadu wa sihhatu dinihi da ingancin addininsa don me za ku faɗi addininsa gaskiya ne don me za ku faɗi manzancinsa gaskiya ne kun san shi a littafinku متعللين بأن مثل هذا الاعتراف irin wannan amsawa addi ila ihtijajil muslimina bihi zai kai ga musulmi ya hujja da shi alaihim akan su wa galabihim fil hujjati da linjaya su har Allah iji wannan magana ya muku azaba ka duwa su ba wurin su Allah bai sani ba wa subhanallah sarki ya tabbata ga Allah ya mayar da mutum ya koma dabba dabba kaifa fasada zaukul kaumi yadda tunanin mutanen nan ya bata wa a fahimuhum an yi sa an an ce musu dolaye sai mutane su dinga ganin to gashi in dolaye ne ya aka suka kwace arzikin duniya yau arziki ne shi ne arziki mai amfani arziki mutumin da ya aikata abin da zai halaka rayuwarsa ga don kuɗi rayuwarsu fa suka rasa sun fa rasa lahira fa suka yi wannan kamar shaɗan ne ce yana da ilimi shaɗan na da ilimi ai ba jahili irin shaɗan ya yadda ya zaɓi duniya akan lahira wanda ya zaɓi halaka akan rayuwa ina ga ilimi bai da ilimi jahili ne na gidi in ma ya san abubuwa ya san su ne amma bai san sirrin abubuwa ba wanda izaɓi duniya akan lahira ya san lahira gaskiya ce ya ɗauki duniya akan lahira wannan jahili ne eh? ah, ya fito eh, eh. ya aka yi kwakwalon shi ta bai ta haƙe mutu akan kafirci ta ke na kare kafirci sau da kanan ba kwakwalwa ke nan duk wanda yi wayo ba addini wayonsa na banza ne Allah bai da wayo muka ne wa subhanallah kaifa fasada zawqul qaw yadda Allah ya ɓata tunanin mutanen nan wa sa'a fahimuhum fahimtan su yi muni malan ka karanta igasatul lahfat an karke inda ibn al-qayyim ya dauko tarihin su ya ɗauko littafi ya koyi kalma ba suka fassara ta da ba kuskure ne kalma ba na taurata suka fassara ta da ba a littafin su kaza ka suka mutane na ba balidai a duniya gaba ɗaya irin ba yahudi balidai ne na gidi ko yanzu ba ka taɓa ganin jahili da kuɗi ba, yanzu da zai zuba su ga farfesa mota sai an tura karshenta in ba mai imani bai tafi ina mawala ga wannan jahilin wanda bai iya rubuta sunansa ba ai kuɗi ba su mai iri ba wasan a hatta zannu har suka ɗauka anna ma ya ku? abinda suke ɓoye shi ya ikfa'uhu uku Allah zai iya yi wa ɓoye shi ga Allah Kala ta'ala fi tanbidi bi hadha al-mawqif Allah yayi magana wajen gargadin wannan matsayi nasu ash a awala ya'lamuna ya alamu ma yusirruna wa ma yu'linu ko su ba san haka bane ba ma ke kan alaman tambaya wa min jahali ba'dihim bima fi tawrati daga cikin jahiltan sashen su da abubuwan da ke cikin taurata wa adam la ilmi bima fiha da rikin sanin abin da ke cikin taurata ba su san tauratan nan ba min al'aqi wal huda shi ilimin wayo ilimin shuka na ba ta gaje makaranta ba wannan da haske ma dalla alaihi kauluhu ta'ala wa minhum ummiyuna daga cikinsu su akwai jahilai ummiyawa ne ba su san karatu da rubutu ba ba su sani ba la ya'lamun alkitaba ba su san littafin ba illa amani illa mujarrada qira'a faqat matasa ne kawai sai su za taurata nan su haddace an haddace abu ba kafan abin da ke ciki ba ai wannan lamari ba ba amma idrakul ma'ani amma sanin ma'anoni almuji ba wanda suke wajabtarwa wanda suke sabbaba li ma'arifatil haqqi haƙƙi, fassara daban sanin ma'anan ciki kuma daban abunda in ake dauke da wal imani bihi da sanin imani ihi da bin sa falaisa lahum fiha nasib dan nan za ku san kada ka damu da tsoron fasarawa san fasara babu laifi ai za ma ake cuta ba za ka shiga littafi ba sai kana da larabci dole kun ga nahau kun ga luga kun ga banaga kun ga sarahu wajibi ne man la yatimmu alwajibu illa bihi fa huwa wajibun don da waɗannan hanyoyi ne kaɗai za ka iya sanin alkur'ani za ka iya sanin sunan manzon Allah za ka iya sanin abin da malaman addini suka rubuta amma ka ga fassara hmm, ka rabu da fassara me fassara fa yana fassara fa in tanki ne ke kana ita masa wannan gaba ka fassara ba daidai ba gaskiya ne na fassara ba daidai ba ko ka tadda ma'anoni barkatai zaɓe wanda ya masa ya yi ya ba sauran don haka in dai fassara ba ka karanta da da ne ka iya ka iya larabci daga nan ka ga haƙon da Allah ya ajiye a cikin littafi za ka ce amma idrakul ma'ani almujibatu li ma'rifatil haqqi wal imani bihi wattiba'ihi falaysa lahum fiha nasibu wa ma yaqulunahu abubuwan da suke faɗinsa wa yatafawwahuna bihi suke ta kwakwazo akai suke ta sauki burutsu a take lam ya adul kharfa bai wuce sai ba wani wa'azi ya je ta akan sa wa zannal kadiba min hidayatil ayati daga cikin shiryatarwa da take cikin ayoyin nan na jin wajen guda hudu ne ko eh yawwa hudu na ɗaya anna adan nasi an kabulil haqqi wal idani lahu al-yahud ya kamata duk inda musulmi yake a duniya ya tsara da bai yahudi duk matsayin da Allah ya baka ya tsara da bai yahudi bai da abokin gaba da yake ka duk faran faran ɗansa yake zai ma kaza zai ma kaza zai ma kaza yahudu haka ƙarin shi na fawa Allah ya gaya manzo sallan tarda ankal yahudu wa lan nasara hatta tattabi abillatahum na malam rusa addinin annabi Muhammadu a dawo kan ra'ayinsu kawai wanda suke rayuwa a duniya kamar misali ne ka ce me manufansu da sanya annabi Musa sai an sa gunki me manufansu da suka ce ba za su yi kaza ba su kai ta buwa annabi musa bore shi ne kawai manufansu kan garewa irin ta shaɗan ba su da wasu manufa ne ke sai wannan yanzu abin da suke magana a duniya za a rusa addinin nan kaf za a watsa musulunci za a watsa kiristanci za a watsa dukkan komai a bar addini ɗaya yahudanci ai ka duba ko da misalin eh, kalmas kolai ne shine shugaban ko kalmas philosopher ne wanda suka tsara gurguzo ai da suka tashi dukkan nan da suka yi a rosiya ba su taba yahudanci ba da aka ce ma mai isa ba ku taba yahudanci ba ka suka ce a saboda ba su da yawa wannan nan su ake a ɗan samu su dan karu su yawa ba su iya yin illa amma kiristanci tambarawa musulmai dammara su aka yi ilimin su da nene ne wata su yayi yana zama lokaci yayi nan eh na bakaushe ba yi haka yake ba su su a cikin kaɗan ne kaman babu don ka samu ɗaya a dubu ai daidai ke da babu akwai malaman su da suka fito ba amma kaɗan ɗin ya janyo sai a ce babu kawai ba ƙididdiga shi saboda haka nan haka nan mutane na a yanzu in an ce yanzu wai mai bai yahuda yake so ya cimma a duniya a daina addini addinin kuma na annabi muhammad kuma wannan ba ma yahudu ba hatta su yan kannan nasu sun ce wasu cewa ba za a zauna lafiya a duniya ba demokuraɗiyya ba za ta samu nasara ba sai an binne ka'aba an binne masallacin annabi wannan masallacin na abin da suke tage da shi su fasa wurin su haƙe kabarin annabi su mayar da shi gidan mai ake sai masa tarihi na faransa a rubuce a majalisar dokoki suka faɗi jaridu suka buga magana in kana sa abin da aka yi samun sa wannan ne target ɗin so ya ce an daina ce ba za a daina bin Muhammadu ba a duniya sai kun burne wa idan ran da aka ture ka ba aka aka haƙe kabarin annabi aka mai da shi faransa so za su cimma wanda suke nema to amma ta ina za su shigo ba kai tsaye ba sai dai abi haka abi haka ba ganin duk wata masifa da taki nan wurin ake target nan wurin abin zai illa kawai abin da ake so a yi kenan in ma dai musu za su tashi su gane ta bakin mai magana ko kuma su jira akwai lokacin da za a waye gari alaka ce ma baki alaka ce ma hanci ba ka da ta cewa ma aka kashe a yanka ba ka da cewa tun da ka fake ka ya tafi a banka kuma dab da abun haka yake sanda zan ka tashi ma kana wayan da magana da ka kafai ta da kake na kafai ta da kaza su kuma da kasu suna aikin duk wata hanya da za a rauna na musulunci za a shigo da ita kaikaice kai ce a kai ce a kai ce idan musulmi ya yi laifi za a fito da shi a kumbura shi kun ga abin da ya jirgin musulunci to don haka nan kaza kaza don haka ya kamata a dakushe da musulunci nan a canza masa fasali a canza masa tsari su ku masa kuskure duk inda suka yi kuskure za su gyara shi su fenta shi su juya shi ai gwaninta ce aka yi da za ka ana nafi anna aba'adan nafi an qabulil haqqi wal iz'adi lil haqqi al yahudu ya kamata duk inda musulmi yake kai hasara musamman duk matsayinka duk iliminka duk wata kujera da kake kai da duk wani ilimin addini da kake kai ya hasara suna kallon ka nama ta ina za su sauke amfani da kai ana iya zuwa goyi bayan ka ai bahaushe na cewa cewar ka daina murna karanka ya kama kura ya ka kawo gida tana iya laɓa kare ya dan kwata jalab jalab jalar ya kawo gida ya aji. ta murje ko da daddare da tumaki a gidan hmm? za a wanda hali an yi kyan kura ke yi eh. inda hatta fuskura ta zo gida ta sata ke yi to za ka ga lokacin da ta ga za ka sa ta keji ta ke ta tsire to kuma wannan kejin kai kasan kejin ka ba keji dai da keji ba na biyu kubuhu inkaril haƙƙi ba da ma'rifatihi ko ba komai ayin sun nuna mana munin ƙin gaskiya bayan mutum ya san shi mutum ya fahimci gaskiya ya ta, to zuciyarsa kan bushe يهول المرء بين القلب مرء وقلبه فلما ذابوا أذاق الله قلوبهم da zaran mutum ya karkace sai Allah ya dulmu yadda zuciyar in ma mutum ya dawo neman gaskiya bai ganin ta mutum ya ga gaskiya ya fahimce ta to zama sa lafiya ya dika monin inkari haqqi ba'da ma'rifatihi hidaya ta uku kubhul jahal billah munin jahiltan Allah wa bi sifatihi da jahiltan siffofin Allah al'ula wa asma'ihi al-husna ba jahilci ba ya kai gaba yahuda yake ja kakku bari Allah ya ji ku daina gaya musu kasu ya su faɗa wa Allah a Allah ya muku azaba kenan ba haka suke je ba eh, don me kuke ba su labarin da ma fata Allahu alaikum liyuhajjakum biha inda biya in da sai suka ba muku hujja gaban Allah Allah ya muku azaba kaga nan wato da san san Allah yadda ya kamata Allah a same da ba su fadi ka ba da sun yi imani da wannan siffa ta Allah da ba su ce ainihin ku na gaya ya ka Allah ya ji ba Allah ya riga ya ji abinda Allah ya ji ya ji ya sani ya fi abinda suka sani don haka idan mutum bai ɗau sifofin Allah ba yana iya tashi wani abu daban an yanzu a ce maka mutum ya san sifofin Allah albasi. yau ke zai ɗaukar mutane kaya ba ana faɗin wannan magana ne ba wai don ka daina fata oh ka yi sata ka bar sata dai nuna ka san wannan ba duk mahim da kake amma dai ka tabbatar Allah tara kai ki mutum ya ɗauka ya sha kada mutum ya san wai don mutum ya ɗauka ya sha shi kenan a wurin Allah ina ko mutum ma yana barin ka kai sata sosai yadda ima wani kamu ya baka ka dan dauka yi bai gani ba ka sake yi bai gani ba ya dinga ta in halinka ne za ka kara ka sake yi kana yi ce to wannan dan kaɗan kaɗan kake bari zuba maka ido idan ka gamtari ya da ya tafke ka sai ce na sanar da kai tun lokaci kaza gafa abin da kai ne gafa abin da kai ne to balle Allah to wato akwai muni ainihin mu jahilci na da muni musamman jahiltan waye Allah jahiltan siffofin Allah wannan kan sa mutum ya saba wa Allah abu na hudu ma kullu man ya kitaba ya fahimu ma'anihi ba fa duk mai karatun littafi ba ne bai ke sanin ma'anansa ba duk mai karatun ƙur'ani ne bai ke sanin ma'anansa wannan ka hada daga taurata a zuwa abin nan dai don gaga mutum yana karanta ƙur'ani zai jawo aya zai jawo mai ba dole ya san ma'anansa ba ya san sirrin da ke cikin ta ba masana ƙur'ani malaman addini kaɗan ne a duniya ya karawar kitaba ya famu ma'anihi fadlan an ma'arifati hikamihi balle sanin hikimomin da ke ciki akwai sanin bayani akwai kuma sanin hikiman kaza kaza hikiman kaza kaza hikiman kaza kaza kaza zai iya sau nawa za ka karanta a asami'u mai ji ne amma kila tunanin a ah, yanzu duk abun da na taɓa faɗi a duniya ya ji shi ce kwarai kuwa yanzu shekara na hamsin yanzu za a tara min maganganun da muka yi da ni da wane maganganun da muka yi da ni da wance maganganun da muka yi a gari kaza abu da muka kulla wa sarki wane muka kulla wa malam wane muka kulla wa alhaji wane da mu aka hada aka yi kaza ba kowa fikihun wannan ke zuwa masa ba iyaka a wace Allahu sami shi um Allah da shi ne na'am wannan fasara dai amma hikimar da ke ciki ba sai wane da wane Allah albasiru ne ba kowa ke ya san Allah mai gari ne amma ba zai iya tunanin dukkan yanzu abinda mutum yi Allah ya gan kuma yana nan aje to wannan ba kowa yake sanin wannan ba ya da ya karanta ƙur'anin ya gama da wannan ne kaga mahaddacin ƙur'ani na zina mahaddacin ƙur'ani na ƙayya mahaddacin ƙur'ani na cin amana mahaddacin ƙwarani na zuwa ne mahaddacin ƙwarani na saba alkawari a yi wannan hadda ba ta yi ba hadda ba ta yi ba hadda ba ta yi ba ya kamata mahaddacin ƙwarani an ba mu siffan mahaddata ƙwarani mahaddatan ƙwarani sun rubuta littattafai masu nuna mahaddata ga kamanninsa ga irin takawansa ana saninsa a walima mutane na wawan abinci shi ko ya koma ya yi gefe yana azu ana fahimtarsa lokacin da ake kwabawa a shiga fitar a kan siyasa wannan kaza wannan kaza wani zai shi, wani ba zai shi ba wani kaza ne wani kaza ne wani menene a fashe da dariya inda za ku yi a wani da zai ina ta kuka ne kina lama ma da mutane kowa yi fitar da safe har maza zai shi ko idan sa ya tuba saboda ya kwana bai wuce wannan shine alama ma da ce alama ma da ce amma ma da san yau sallah sauƙaƙe karshen ta irin yadda annabi ke ta dinar qur'ani la yajawizu hanajirahu da su da malaman nasu gaba daya bai wuce makogoran ku suka kawo lamari mai yi ba su ne yan duniya su ne yan kaza su ne yan kaza saboda me ba su san abin da ke cikin ƙur'anin ba man ya kara kitaba ya ma kullu man ya kara kitaba ya fahimu ma'ani. da yake da fallan amma arifata ke. nan ne na tsaya wa asararihi ka dubi shanke in yana magana akan alqur'ani ina magana akan matsaloli na duniya ka duk yadda dauke ya haɗe lillafi hiya aqwam ce duk wani tsarin mulki da aka yi a duniya a kawo ce a kawo dokar bukatan ta da dokar qur'ani sai ka san da ta alqur'ani ta fi duk wani tsari da ake da shi a duniya ce to yanzu ku bari ga kaza har ta tana ce ba na kakka faɗi in ka faɗi littafin ba za mu iya sayan ba a ce duk wani tsari da ake da shi a duniya an kawo za ka da na alqur'ani ya fi kuma a kasa a kasuwa a bar kowa ya faɗi shi. ka ɗauko tattalin arziki jari hujja suka ce kana ya mallakan dukiyar nan ta koma hannunka gaba ɗaya gurguzo suka ce dukiya ta gwamnati ce musulunci ce a dukiya ta Allah ce kai mai daɗi ne ga dukiya nan a hannunka ka haɓaka ta ka kumbura ta ka tara ta ka ci a ciki kasha sha banda almubazzaranci in shekara ta ƙare ka kasa ta arba'in akwai wasu bayi na Allah Allah ya sa su cikin jarrabawa ba su da shi kabi kabin ba su fuqara'u masakin waye waye su kuma ka ɗauka kabin ba su to sai ka ɗauka a ajiye a kasuwa wanne ne mai gaskiya zai zaɓa dukiyar ta zama ta mutum ɗayan ya ga dama yi wasiya wa karamsa ko in ya ga dama ya ce dukiyarsa ba yan ƙwallo ko ko wancan bai tattara dukkan komai na gwamnati da shi kai aiki ka zama kauci shi kuma ina wata kafa inda ya ga dama da shi da iyalansa shi ko wannan ya a ah, dukiya ta Allah sai kai zai tambaye ka kowace bandala amma Allah kai mu shekara kace a cikin dukiyar nan ka sha a dukiyar nan kai aure a dukiyar nan kai hidiba banda almubazzaranci kakka yadda za ta bata ka yi alheri ma inda ka ga ya dace irin alherin da ƙwararri ya yi in shekara ta ƙare ka kasa dukiyar arba'in ka cire tsaya ka je ka rarrabawa wasu mutane da Allah ya jarabce su ya sa su a jarrabawa su abi a babba su yadda za su rayu ya sake ɗauko wancan tsari ya sake ɗauko tsari ya ce wallahi a kawo dukkan tsarin duniya sai ya fitar da shi a haka shi ka kakka faɗi idan ka faɗi da littafin ba mu ya sani wannan aya guda ɗaya wasan mujalladan da za ta tara to saboda haka nan yau sai ka yi hadda kawai ka je ka samu irin wannan sirrin za ka kawo ayar za ka rubuta ta ka. amma sirri idan sai ka tsaya ka yi hidima sai ka tsaya ka yi aiki sai ka tsaya ka koyi karatu sai ka zana a gaban masu abin sun koya maka shi daga baki zuwa baki ba zai yiwu ba ka karanta shi ta yanta da kasan wannan sai ka zana da wani malami ya baka wani tarbiyya wa wace wa aksarin muslimina wannan shine rayuwar mafi yawan musulmai al yau shahidun ala hada rayuwar musulman mutum yau sai da ne akan wannan ga ƙura'ani ana hadda har hadda ta duniya ake amma ba ƙura'ani a yadda ba amana ba alkawari babu ɗa'a ba tarbiyya babu kaza babu addini babu duniya fa inna hafazat alqur'ani yau ma haddasa alqur'ani minhum man la ya'rifuna ma'anihi ma'anan tukuna banda ne ba kwa mata da banda hikimomin da ke take bandawa asararun da ke tafi ma'anan wannan akwai mahaddata qur'ani da babban ma'anan ba sun da kuma don kasan ma'anan shi nan aiki bai kare ba tare jama'a don kasan wannan hafazatar ƙur'ani minhum man la ya'rifuna ma'anihi fadlan an ghayri al-hafizi lahu ina ga wanda ba san da ke ba da dai wannan sune nan za mu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 كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين